Hukumar zaɓe ta ce manhajar tara sunayen za ta rufe kirif a ranar Juma'an nan goma sha bakwai ga watan nan na Yuni ga duk 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya. Manyan jam'iyyu na bin kowace irin dabara wajen cankar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasan da zai jawo musu ta goma gomashin lashe zaɓe. Da aka sai da aka yamutsa gashin baki kafin cankar Okowa maimakon gwamnan Rivers Nelson Wike. Atiku ya tabbatar da wannan zaben a shafinsa na yanar gizo inda helkwatar PDP ke jan kafa wajen bayyana suna. A APC kuma da lamarin ya fi ɗaukar hankali har yanzu ana kan tantance sunaye ne. barayan Bauchi Sunusi Baban Takko na daga kwamitin kamfen ɗin Tinubu. Jam'iyya kafin a rufe za ta kawo sunan mataimakin shugaban ƙasa. Amma wane ne a yanzu ba zan iya gaya maka waye ba dalili a wannan abu ne wanda shi dan takarar shugaban mu Ahmed Bola Tinubu ya kamata ya yi tunani kuma ya fidda wanda ya ga zai zama masa mataimakin shugaban kasa Shi ma wannan daman kusan kamun ko ya ɗauka ya ba wa shi shugaban ƙasa ne tare dai za su zauna su yi tunani su su ga waye ya dace a dai halin da ake ciki kenan barayi sunan da muke ji na kashin shatima ko gwamna nasiru ya rufa'i da sauransu duka ba haka bane kenan wallahi mu dai har zuwa ga yawar haka ba mu da labarin wane ne ainihi wanda shi dan takararmu ya tsaya kuma zai tsaya masa ko kuma jam'iyya ta nuna shi ne kamata ya zama mataimakin shugaban kasa. Shi ko ma'azin NNPP Shehu gi na cewa matukar suka samu mataimakin dan takara ga kwankwaso mai tasiri za su iya lashe zabe. Wane ne ce da wuya jam'iyyar ta iya cin zabe? Wane ne ya faɗi haka? talakawa yanzu fa na faɗa maka cewa duk arewa ba wanda ya fi shi jama'a iya sani na iya lissafi na babu wani gwamna mai ci ko wanda ya gama ya sauka da ya kai shi jama'a kuma 'yan arewa da suke zaune a kudu babu wanda suke so kamarsa Dan shi ne mai tausaya musu su mai jajinta musu su mai musu alheri saboda haka babban abin da yake gabanmu shine mu sami ɗan takara wato wanda zai taimakawa sanator rabi musa kwankwas wato mataimaki mai kyau a kudu mai jama'a kamar rabi musa kwankwasa arewa kano kan dama ɗari ɗari insha Allah ta sace nan zo zaɓe haka ah, yawancin jigawa haka yawancin katsina haka yawancin gurare da har kawo la'akari da bambancin addini ga 'yan takarar na haddasa tsaiko wajen tsayar da mataimaka duk da hakan ba ma tanadin tsarin mulki ba ne nasura da mail hikaya murar amurka daga abuja najeriya